gaskiyar magana akan fitar murja daga gidan gyaran hali. To kafin dai mu ci gaba da wannan labarin muna neman afuwar al'umma akan tuntuɓan harshe ko kuma kuskure da muka yi a labarinmu na baya kuma mun nemi afuwar ne saboda tun da wannan tasha take ta sabuwar mujalla ko sau ɗaya ba a taɓa wallafa wani labari na san rai son zuciya ko kuma na ƙarya ba. wannan ma kuma da yana ɗaya daga cikin ƙalubalen aikin jarida wato wallafa labari na kuskure to amma kuma duk kafar yada labarin da ta san abin da ya kamata ko kuma ta san abin da ya dace idan ta yi labarin kuskure za ta dawo ta ba mutane haƙuri. duk wanda ya taɓa ziyartar gidan gyaran hali ko kuma kurkuku ya ga halin da mutane suke ciki a gurin to ko makiyinsa ba zai yi fata ya tsinci kanshi a gurin ba wato ba zai yi fata makiyinsa ma ya zo gurin ba ballantana masoyinsa saboda masifa da kuma tashin hankalin da suke ciki wallahi sai wanda ya gani don haka muna matukar tausayawa murja akan wannan ibtila'in da ya faru da ita na zama a gidan gyaran hali abin da bata taba tsammani ba a rayuwarta to kwatsam kuma sai wakilin mu ya ga premier radio sun wallafa labari akan cewa ta fita ta shaki iskar yanci to saboda daɗin da labarin ya masa sai ya kuskure bai tsaya ya lura da kwanan watan wallafar tasu ba don haka ya sanar da mu mu ma kuma cikin jin daɗi maka faɗa cewa murjan ta kubuta. Wannan kuma da kuke gani shine hoton da Premier Radio ɗin suka wallafa, bari kuma ku ji abin da wallafar tasu ta ce. A halin yanzu da Murja Ibrahim Kunya ta shaki iskar 'yanci bayan kama ta da 'yan sandan Kano suka yi. Wata majiya ta ƙara da cewa tuni wasu masu faɗa aji suka shiga sahun neman a saki Murja. Ku ci gaba da bibiyar Premier Radio domin kawo muku wasu batutuwan da suka shafi rayuwar al'umma. to ita ma dai jaruma tima makamashi da ta fito ta magana jiya cewa yau juma'a ko kuma gobe asabar za a saki murjan hukumar shari'a ta ja mata kunne kuma ta umarce ta da ta koma ta janye wannan magana da ta yi To ala kulli halin addu'ar mu dai anan ita ce Allah ya kubatar da murja daga wannan ibtila'in da ya afka mata sannan kuma idan ta fito Allah ya sa ya zama silar shiriyarta amin summa amin